I hope this will, serve as a lesson to all of us. Duk wanda ka ga yana buga kugen yaƙi to bai san yaƙin ba ne, da haka illar da Boko Haram ta haddasa ta isa ta zama abin misali ga masu son kawo fitina da sunan kafa ƙasar Biafra a yankin kudu maso gabashin Najeriya. Ministan labarun Najeriya Lai Muhammad ke shari kan illar yaƙi bayan dawowa daga ziyarar yankunan da sojoji suka kwato da ganun 'yan Boko Haram da yin hannunka mai sanda ga yadda yaƙi kan ɗaiɗaita al'umma. Shin me jami'an gwamnatin Buhari suke yi ne wajen kwantar da ƙurar da ke son tasowa daga 'yan rajin kafa biyafara waɗanda suka ƙara ta ƙarƙarewa bayan kama kakakinsu Namdi Kalu don yaɗa ƙeya a gidan rediyon samarar lasisi biyafara. Ministan matasa Salomon Dalun na ganin gwamnati za ta yi da mikiya kan masu zuga matasan ne don kawo ƙarshen matsalar. Waɗanda suka rabu da mulki kuma suna ganin sabon lahalin rike lude na shugaban kasa na kyamance zalunci kuma da tone asirin albazaranci to suna gani kamar gaisuwa ne wanda ya wuce hannu kuma gashi ya kusan kai hamata to za a kama kokowa ne to suna neman su dara kafa kenan sun riga sun shuka ra'ayi a cikin waɗannan matasa waɗannan matasa suna daidai da kudo ne mai rawa a kan ruwa amma makaɗi yana kasa to abinda hukuma za ta yi yanzu shine a yi kokari a burme gangan me kudo zai bar rawa domin waɗannan matasan da suke wannan ba ra'ayin su bane ga su nan da yanka gansu mutane ne wanda ba su samu ci ba ba su samu sha ba sai ga su kuma suna haya motoci masu tsada ina suka samu kuɗi in ba manta ba na ta bangaren jam'iyyar adawa ta PDP na gani ya zama wajibi shugaba bare ya zama da matasan dan shawo kansu on the issue of Biafra the PDP has taken a position that Mr President should engage the leaders Nan sakataren labarun PDP ne Olisa Metu ke karfafa wannan bukata da nuna ai an kai matasan bango ne wajen nuna wa yankin su wariya shi yasa su daukar wannan matakin. Labarun tsokanar 'yan arewa yankin 'yan kabilar Ibo bai dace tun zura 'yan arewa ba a shawarin tsini biyu ba sa zama a teburi ɗaya da ministan matasan dalun ya bayar. Waɗannan kone-kone da an fara yi a kudu ana nema ne a kawo fitina a ƙasa. Wannan abin da suke yi dole matasa na sauran bangare musamman arewacin kasar nan su dawo da hankalin jikinsu idan ka dawo daga gona kana wanka a kogi mahaukaci in ya je ya kwashe kayan ka ya gudu da shi ba da ka fita ka bi shi sirara ba don haka idan ka fita to kai ne mai hauka saboda haka matasan arewacin kasar nan su sani cewa su ne fa suna da babban nawaya na kare wannan gwamnatin da aka kawo domin kada su yadda saboda an kone kayan mutumin arewa a rama daga nan a'a idan mun yi wannan to mun fi kowa hauka kasan nan ayi hakuri yayin da wasu yan kabilar ibo suka dage wajen farfar farfagandar biyafara yanar gizo ana samun ɗaiɗaiku na nuna illar hakan inda yan kasuwar daga arewa ke barranta daga wannan boran nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya